ka samu ci jirjir afon ba ci laus ba ci jirjir idan aka samu ci jirjir ana so mutum zai shafa a jikinsa na tsawon minti biyar sai kwanta wannan kuzbara da ya ci shi zai maganin wannan cutar daukewar sha'awa da kankancewa shi kuma man kuzbara da zai shafa shi ne zai taimaka masa domin jijiyoyin ne suka samu matsala an gane ko zai ba ci jirjir ci jirjir shi yana taimakawa ne ma jijiyoyin da suka samu matsala ta ga ce akwai kuma mutumin da yake da fama da matsala na cutar bawasil wanda take kai ga har yin ya tsuguna tana fitowa da shi wannan abin da aka ce abu uku yake wasu kuma suka ce a'a idan mutum bai da halin yin wannan zai iya samun abu guda uku na farko dai samu kanwa wannan kanwa namu da ake miya da ita na biyu sai mutum ya samo mil kishiri. na uku sai mutum ya samo tafannuwa an samu abu nawa to shi kuma ana tunanin game da mutumin da basir ɗinsa yana fitowa har yana sanya masa jini to idan aka haɗa waɗannan sai a tafasa su bayan an tafasa sai mutum ya shiga ciki bayan ya huce sai ya zauna in ya zauna ba zai fita ba sai ya minti goma sha biyar wannan shek muhammad abduhu ya ce idan har mace tana fama da ƙaiƙayin gaba da fitar ruwa in ta shiga wannan ta zauna na sati duk ƙurajen da yake gabanta sai allah ya warkar da ita da izinin allah <clears throat> sai ta ruba na wani malami baƙin fata ne shi kuma ya rubuta su littafinsa shi ma akan abin da ya shafi da'aful jins shi kuma sai kawo itacen da ya fi kusa da mu da yi magana sai magana akan tambul mur tambul mur shine namijin goro sai magana akan tambul mur tambul mur shine namijin goro Ya ce akalla ana so ka samu guda biyu in ka samu guda biyu wani hanya ne a matsayinka na mai mata ɗaya ko a matsayinka na wanda ka zo cira na matarka tana gida dan da wanda ya zo cirani mata bai da mata da mai mata ɗaya duk kusan hukuncin su ɗaya ne ko ba gaba ne to yanzu ta tafi anguwa da kai da shi ba kun zama ɗaya ba dai a bakin masallaci za ku sha shayi a yanka tsere a ci ba haka ba ne kuna musu kenan to zan fasa karatun sai kun tabbatar da mai mata ɗaya da ɗan cirani bambancin su kaɗan ne haka ne na wani hanya ne mafi sauki na mijin goro guda biyu da za a nika shi ɗanyensa a nika daka shi ya kamata ya ko blandin yanzu akwai abin da zai iya blandin ɗin guda biyu? da wannan min babu tajriba a yau ma ku je ku gwada shi idan aka nika namijin gora guda biyu sai a kawo ruwan zafi fasashe sai a zuba idan aka sashi a cikin ruwan zafi sai a kawo lemon tsami sai a sa sai a kawo zuma cokali ku sai a sa bayan ya kai minti goma ana so ka ɗauka ka sha gaba daya amma za ka haɗa gwargwadon yadda za ka iya sha an fahimta da wannan wancan malami bakin fata ya ce shi ma duk ɗa namiji wanda yake fama da matsala na ɗaukewar sha'awa akan abin da ya shafi da'aful jinsi ya ce shi ma ana samun sauki abin da ya sa muke fada da waɗannan bayanai da itatuwa waɗanda muka fi kusa da su ko na addini ko na tajruba sabila da binciken da aka yi shine wannan maganin da kuke sha na bature yana haifar muku da ƙara hawan jini da ciwon kai leman tsami guda ɗaya sai a yanka sai a matsa wai me yasa ake yawan muku magana duk mutumin da yake fama da matsala na cutar sanyi duk maganin da ya sha in cutar bata fita fa ba zai warke ba kuma a bisa al'ada an fi zargin cewa duk wanda yake bariki ya fi kwasar irin wannan cututtuka sama da mutumin da yake ƙauye saboda ban ɗaki ɗaya za a samu mutum goma mutum sha biyar mutum ashirin sun shiga don ma allah ya rufa muku asiri ba kwa zama irin kudu irin su lagos irin su port irin su enugu aka ce ana so kuma mutum ya yi amfani da waɗannan abubuwa guda uku su kuma aka ce duk mutumin da yake amfani da shi akwai mutumin da yana fama da matsala na ɗauke sha'awa sakamakon sihir ya samu wani kuma ba cutar sihiri ba ne yana da matsala ne na cutar masul jinnil ashika. mana macen aljana ce take alaka da shi mana in ya zo dare ya kwanta yana bacci yana mafarkin mace kamar matarsa ko wata mace ta zo wajensa to shi wannan aka ce duk waɗancan magungunan da aka yi ba zai warkar ba amma maganin da ya kamata a yi ne magani guda biyu ne zai warkar da shi aka ce a samo garin habbatu sauda a hada da zuma a karanta ayoyi na rukuya kullun da safe sha cokali daya kullun da rana sha cokali daya kullun da daddare sha cokali daya na tsawon sati biyu a samu kuma ruwa a karanta masa bakara kamil a samo ganyen magarya da ta zargare a sa in yayi wankan kuma ya dinga shiga ciki yana zama shima in ana tunanin sihir ne a jikinsa ko ana tunanin yana da masul janal ashika to shi ma ana fatan da izinin Allah tsakanin sati biyu zuwa uku Allah zai ba shi lafiya to wasu abi